Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta ce za ta kashe makudan kuɗaɗe wajen ganin ta haɗa tawagar 'yan wasan da za su kara ko kuma su fafata tare da dukkanin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na gasar cin kofin nahiyar Turai a kakar wasa mai zuwa. Za su yi haka ne a bisa jagorancin mai horar da 'yan wasa Leos Van Gaal. Kuɗin da za su kashe zai kai sama da rubi 20 na kuɗin da sauran suka kashe a bara, wanda yawansu ya kai fam miliyan 150 a kuɗin Ingila. Bayan faduwar bazatan da suka yi na kasancewa a mataki na bakwai a shekarar 2014 wanda hakan ya hana su cancantar buga wasan a gasar na zakarin nahiyar Turai. Ƙungiyar ƙwallon kafan ta Manchester ta ja marar dawowa gasar ta fitattun nahiyar Turai. Tare da ɗaga darajar kuruwar masoyanta da kuma kasafin kuɗaɗen da suke kashewa na ɗaukar nauyin ƙungiyar. Mataimakin shugaban Manchester Ed Woodward ya ce sun yarda da ƙwazon aikin Vangal, amma ƙungiyar ƙwallon Manchester United ta ce za ta sake zage damtsan 'yan tawagarta wajen fuskantar cin lambobin yabo a kakar wasan na baɗi.